والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ta masjid Abu Huraira karkashin masjidu salafiya mai eh, lamba ta uku a wannan unguwa ta tashar ɗan fulani a garin ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai taken nihayatul a karshen duniya nihayatul alam أشراط الساعة الصغرى والكبرى مع صور وخرائط وتوضيحاتنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي أستاذ العقيدة والأديان المعاصرة جامعة الملك سعود بالرياض kusan insha Allah ta'ala yau shi da karatunmu na biyu muna daren talata wacce take daren yau ɗaya da aka wuni biyu kenan daren biyu da watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya kuma ta zo daidai da ya fi daren goma na arabiya wuri daren goma ga watan safar hijira masu Allah sallallahu alaihi wa sallam zama Makka zuwa Madina shekara dubu da dari dubu da talatin da shida kuma muna addu'a Allah ya ji kan baban su alaihi salamu da ya rasu kasu Allah ya ji nan sai sa da ne kuma da duk da suka riga mu gidan gaskiya cikin musamman maza da muna roƙon Allah ya ƙara mana kariya a garin da lafiya da ƙauyukan mu da jihar mu da ma ƙasar mu gaba ɗaya yau shine karatunmu na biyu insha Allah ta'ala mun karatu na farko yau karatunmu na biyu karatunmu na biyu an taka burki ne kawai a haka sakamakon karewar batiri na kamaraman ah, saboda haka insha Allah ta'ala zan ɗauko bakin karatu muna zuwa inda muka tsaya da fassara sai in tona mana wato muna shafi na takwas shafi na takwas muna cikin bayani akan al-ittisar ala nususil qur'an wa sunna as-sahiha fil istidlal wajen kafa dalili akan alamomin tashin kiyama sai ka kafa dalili da qur'ani da hadisi to sai Malam yace wa qad wa qad ittakhadhat ashraq as-sa'a baban lil-isarati wat-tijara litarwij mubi'at al-kutubi وجلب القراء وتفسيرهم بذكر الغريب والشاذ والمكتوب والأوهام والأحلام wannan duk muyi magana ma'ana an fashe da alamomin tashin kiyama mutane su ne ta wallafa littattafai suna kawo hadisai garibai da hadisai waɗanda wariya wararru waɗanda suka ci karo da na adalai da hadisan ƙarya har ma da mafarke mafarke ومن أطراف ما قرأت في ذلك ما ذكره أحد المؤلفين قال في أثر العزيز للمخطوطة النادرة من القرن الثالث الهجري بدار الكتب الإسلامي بكتب خانة أتروك إسطنبول ما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب أنا زامو هنا ما لنا فدم إلى واحد سكت سكت كوا حديثا أرهرين akan tashi alkiyama sai ya ce karni na uku da hijira karni na uku ma'ana bayan rasuwa annabi daga shekara ɗari biyu zuwa ɗari ko bayan hijira da shekara ɗari biyu zuwa ɗari